Salamu alaikum mu fannonin su bakwai ne. Lumari dai akwai karfafa demokradiyya a mai da demokradiyya a karfafa ta kuma a bi dokokin kasa da ta yi da iko. Na biyu a nemi incin kai a fuskar ci da kasa kenan aikin gargajiya aikin noma da kiwo. Na uku a ba ma kowa da kowa cin amfanin rayuwar kasar. Ta hudu a bunkasa arzikin musu ya nemi musu da su dinari haka na biyar a ka sabon tahiyar da kasa a fuskar tattalin arziki da amfani da kuɗin da al'umma take samu na shidda tuhuri da madinai da abin da yake ce ma yawon kallo a karfafa su kuma a sa su bunkasa na bakwai na ƙarshe kenan a mai da hankali sosai a fannin tahiyar da siyasa a kan iyali matasa da motsa jiki kuma da aladu ga yanan fuskokin fuskokin bakwai da nufin miki ga su ne wannan in Allah ya mu dama mun bi da ɗaya ɗaya mu fassara muku menene gudun mu a ciki kuma ta za mu yi mutuwa kan ga abinda program ke yan zai ya tsara